حالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا to qala lahum rusulun sai manzannin suka ce musu bayan sun ce ba mu yarda ba wato manzannin suka ce musu in hannu illa bashar mislukum kamar yadda kun ka ce mu mutane ne eh mun yarda da wannan magana mu mutane ne kamar ku kamar yadda kun ka ce walakin Allah mun ala man sha'a ma Allah na kyauta ga wanda ya so mi ibadi daga bayan sai ba shi annabci wanda yake ya ba mu bai baku ba akwai bambanci wannan wa ma kana la'anatukum bisultani ba kunce ce mu kawo dalili ba wanda zai nuna gaskiyar mu wata aya to wannan ba yuwa gare mu mu kawo wata hujja illa bi idnillah sai da iznin ubangiji sai da umarnin sa anna abidun marbubun domin mu bayi ne muna bin ubangijin mu saboda ka ba mu iya kawo wani abu sai wanda ya kawo wa ala fa falyatawakkal mu'minu kuma mu'minne su dogara ga Allah kawai ai yati su amince mu mu'minne ne mu amince da shi saboda ka duk abin da za ku yi ku yi to ci gaba wa malana wa malana ya ta kudu ya ta وعلى الله فليتوكل المتوكلون to wa malana Allah ta tawakkal Allah kuma dai annabawa sun ka ci gaba da eh, magana da mutanen su in ji Musa zuwa ga mutanen sa wa malana mai zai hana mu Allah ta tawakkal Allah ba za mu dogara ga ubangiji ba ai babu abin da zai hana mu dogara ga ubangiji wa qara hadana na alhali ya shirye da muka hanyoyin mu na kwarai wala nasbiranna ala ma azaitumuna kuma lalle haqiqatan muna yin hankuri bisa ga wahalar eh, cutarwar da kuke yi muna wa ala falyatawakkal mutawakkilun kuma masu dogara su dogara ga ubangiji kawai ay falyadu musu dawama akan dogara ga ubangiji wa wa yathbutu ala tawakkul ala su tabbata akan dogara gare shi fa awwal wato da an ce mun dogara bi ma'ana hidati su fara su dogara gare shi wa thani wa falyatawakkal su dawama kenan ah, fa tawakkulani mukhtalifani wannan kai ka dogara bayan haka nan kuma ka ci gaba da dogarar har mutuwa ta wace gaba Thank hmm. you. to wannan magana hadu magana Musa ce zuwa ga mutanensa eh, yana faɗa musu abin da ya gabata wa qala alladhina kafaru kuma waɗanda sun kafirta suka ce duk da na waɗancan mutane li rusulin ga manzannin su la jannakum min alnata in ba ku bar wa'azi ba lalle za mu hita ku daga garin mu daga kasan mu awala ta'udunna fi millati ko kuma ku komo cikin aqidan mu ko dai mu hidda ku ko ku komo cikin aqidan mu ila ilaihim kamar yadda ake caya ko ka abin da ka hita ko yadda uba ubanni ke kore ya'ya hmm. eh, ko ya ce janiya ko ya bar gida fawaha ilaihim rabbum wato sai ubangijin su ya musu wahayi ba da hadin muhawarat bayan waɗannan maganganu wato bayan an yi wannan muhawarori tsakanin annabawa da mutanensu sai Allah ya ce mu annabawa la nuhulika zalimin kada ku damu za mu halkar da masu zalunci ولنسكننكم الأرض ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولنسكننكم الأرض كما الله يتقبل هذا مع النباوة لن za mu zaunar da بعدين بعدين min ba'adin ba za mu halaka zalikan nasar wannan taimako wa isarul arli sannan da gadar da ƙasa liman khafu makayin ba gare ku ku ɗaya ba duk wanda ya bi ya ji tsoron tsayuwa gare ni yadda abin da nace zan ba shi taimako sannan zan gadar da shi ƙasa wa khafu wa idi kuma ya ji tsoron kyacewa ta da azaba wato wannan hukunci bai tsaya gare ku ba yana nan ga kowa wato wannan dai duk Musa ke faɗa ma bani Isra'ila abin da ya gabata ga al'ummar farko kun gane kun wa واستفتحوا kullu كل جبار to تو sai abin nan istansara rusul billah sai annabawan tun ka nemi taimako ga Allah akan mutanen su suka ce Allah ka tsare mu domin suna ce su ce za su yadda mu daga ƙasa wa khaba kullu jabbarin ani shikenan Allah ya karbi addu'a su duk mai tsaurin kai wanda bai yarda da a bauta ma Allah ba anini mai tsaurin kai khaba ya yi rubushi wato kenan duk abin da ya da kudin da ya kashe da ikon su duk ya rasa su gaba ɗaya ba wannan ɗaya ba min wara'i hmm, ci gaba min wara'i jahannam wara'i jahannam wa min wara'i ba an ce dukan mai tsaurin kai mai son ya hana abin nan bauta ma Allah ya yi rukushi ba to bayan ya rasa komi na shi ya rasa ikonsa ya rasa dukiyarsa wara ihi jahannam bayan haka nan gaba gare shi akwai jahannama bayan wannan um, hasarar da ya duka akwai jahannama ya dukulu zai shige ta wa yusqa min ma'in sa to a dora shayar da shi daga ruwa waɗanda yake kamar ruwan kurji masu abin nan jini sun garwai da jini wa huwa ma yasilu min jawfi al-nar shine abin da ke gudana daga cikin cikan nasu da abin nan jini garwaye da ruwan kurji muhtalidan bil qayhi wad dami wato shi ake bashi kuma yana sha ya jarrabu yana kwankwada shi wato yana tilas yake sha ba da ba da son shi ba yana hada da karhi yana kwankwada shi wala ya kadu shi gobe kusan ya hade shi wato tilas ne dai ko ya hadu ko tilas ya hade wa yatihi al sannan mutuwa ta zo mai sabubban mutuwa su zo masa min kulli makan daga kowane wuri Abinda ya sha sababin mutuwa gamar mutuwa gabar mutuwa yamma mutuwa ko ina saba da kasa mutuwa shin zai mutu ya huta a'a ba ko bi mai ba mai mutuwa bane yana nan cikin azabar wa min wara'ihi wa min wara'ihi azabun gali bayan wannan duka sabubba kuma akwai wata azaba gali mai kauri kullun ta yau ta ta jiya kullum ta yau ta ta jiya ta je ta ta shekaran jiya ta shekaran ta ta waccan kullum abin ƙari yake yi ko babu mutuwa wato azaba mai tsani muttasirin wanda yake mai saduwa wa yastaqbil fi kulli waqtin azabun kullun zai samu wata sabuwar azaba min ma huwa alai ta tahi tsani ga wanda bisa ga wanda yake akai Allah ya tsare wannan duka fa duk ga mai hana wa'azi ku saurara jama'a Allah ya sauƙaƙe to ci gaba أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا فهو ضلال to wa fi hadal ga wannan makoma da anka nuna mai hana wa'azi mai abin wanda ya rushe kuma ya iske azaba kullum mai hauhawuwa yaji utaqibu sai taqibi wato taqibi abin nan kamar an gama maganar da Musa ya faɗa abin nan ya faɗa ma bani Isra'ila to ga taqibi musawwaran wanda yake an suranta shi mashhadin yudrabu lil ladina kafaru wato kamar wannan taƙidi kamar wani sura ce ake faɗa don kowa ya diba ya ganta eh, kamar talibijin wa mulhawai ya sana ayyukan su waɗanda kamar ga su masu rai ana kallo fil hayati duniya cikin rayuwar duniya wa kala ta'ala wato kenan an ka buga sifar su an ka ce masalul ladina kafaru abinda an misali waɗanda kafirta bi bin ga ubangijin su a abinda asifa ayyukan su waɗanda sun ka aikata na kwarai kamar sadaka da sun kai da sadar da zumunta wato abinda an misali ga rashin amfanin su karama da yin tadabbiri kamar eh, abin nan toka ya an kone kara toka kamar toka ce wadda yake iska ya ya huro da karfi fi yawmin asirin gairi mai tsananin iska waje haba an mansura ta mai da eh, abin nan tokan nan kura wadda ta watse la ya kaduru alaihi bai iya amfani da shi mai shi wal majrur khabaru la yaqdiruna mimma kasabu ala wato saboda ka su kafirai ba su iya samun ikon komi ga abin da sun aikata na aikin da sun kai na duniya wanda yake mai alaman na kwarai la yajiduna da hutawa ba samun lada gare shi li adam shar'i domin babu sharadin domin sharadi sai akwai imani wannan aiki ka amfani wa huwa iman shi ash-sharadi zalika huwa dalalul ba'id wannan fa abu shine bata wadda an ya nisa ai ma dalla alaihi tamthil wannan sifan nan da anka ambata to shi abata mai nisa waliatun na, min dalalihim na bata suma kusbanihim annahum ala shay'in su bace kuma suna zaton akan gaskiya suke wato huwa da zalu bai shi ne bata mai nisa an tariqil haqi ya bace kun bai san ya bace ba kenan yana da wuya ka shiryar da shi wanda ya ce eh na bace ina hanya kana ce ta hugata amma wanda ya bace yana cewa kuma ita hanya ko ka ce masa ga hanya bai bi ya bace daga hanyar gaskiya wasu da daidai hmm, wa idza da dadal in bata ta yi nisa fala yurja lahu ruju'u ila al-huda ba dan malin komowa gare shi zuwa ga shari'a to sai mu aje anan hmm. wato nan shine iyakar magana Musa da takibin da an kai gare ni ثم رجع السياق ثم رجع السياق الى موضوع السورة بان هكذا مغانا تقومو غا بين السورة كي كرنتروا نا tunatarwa دا شيريروا فقال ya alam tara anna Allah anna Allah khalaqa samawati wal ardi kai abin mai karatu ko mai saurare baka ji baka san wato Allah khalaqa samatu wal ya halitta sammai da ƙasa ba bil haqqi kuma abin nan da gaskiya nan gaskiya wato ya ya halitta sammai da ƙasa da komi wanda yake nashi ba da na wani ba wato saboda haka wadatacce ne in ka bauta masa ka yi don amfanin kanka ba don ka ƙara masa mulki ba in ya sha yuhibkum kuma in ya so wato duk zai halaka ku gaba ɗai wato bi khalqin jadid to da wata halitta sabuwa wato halaka ku da barin ku gare shi duk ɗaya ne ah, wa ma zalika Allah bi aziz kuma wannan abu bai zama buwayi ba ga ubangiji ai wala ma zakara izhaban izhaban lahi bin nas lokacin da ya nuna yana iya halka mutane wa ibdalum bi khalqin jadidin kuma da musanya su da wata halitta sabuwa kuma yace anna zalika sahalun alaihi wato mai sauki ne gare shi ja'ala al-mashhada annahu hasala wa matan an-nas kamar ba an ce ana iya tahi da mutane ba kuma wannan ba mai wuya ba to sai ayar da aka tafi kamar an an mutu din to dibi ya taho da abin nan wa kubiru yin sa musu kabrukka a sa su cikin kabri wanta hamudatu mukhatun fil buruji fil barzai ha kuma sun yi zama sun kare yanzu za su fito ku dibi yadda za zai yi magana yanzu kamar za a ga mutane gaban idanunku suna fitowa ci gaba wa barar الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلم تغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناهم سواء علينا to ku riba yadda mutane suka fito wa barazu mutane duk sun ka bayyana kenan daga cikin kabri ay al khalaqu wa ta'biru fihi wa fi ma ba'dahu bil mali li tahqiqi huquqihi wato sun ka bayyana kamar wato nan sun riga sun bayyana ba nan gaba za su bayyana ba don a nuna kenan an ce sun bayyana don a nuna kenan haka zai auku wajibi ne zai auku sun ka mutane suka bayyana daga kabruka lillahi jami'an wato zuwa ga Allah gaba ɗai an taro sun fito daga kabri fa qala fa sai masu rauni wato mabiya suka ce lil ladina takabaru ga waɗanda sun kai girman kai wato kenan akwai shugabannin da sun kaɓar da mutane akwai waɗanda sun ka bi ga bata to waɗanda suka bi sai su ce ma shugabannin su inna kunna lakum taba'an ay mu mun zan masu bi gare ku wato ku kun kaɓar da mu wala antum mugununa anna min azabillahi min shay shin kuna ku masu wadatar da mu ne daga wani abu za ku tunkuɗe wani azabu Allah da gare mu yanzu ku ne kun kabar da mu mun kabi mugunyan hanya wannan azaba da aka gaba gare mu ta ta fuskance mu kuna iya tunkuɗe mu na wani abu daga ciki qalu sai su matbu'un waɗanda ake bi shugabannin sai su ce lawa da wannan lawa lawa da naku da Allah shirye da mu ya da mu shirye da ku wato Allah ne bai shirye da mu ba mun kabar da mun kabar ce mun kabar da ku sawa'un alaina wato daidai ne gare mu a ina amsa barna ko mu kasa hankuri ko mu yi hankuri malana min mahis ba mu da abin nan ba mu da mukarkata ba mu da mahaka saboda haka da mu da ku duk sai ku yi hankuri mm. Mm. da daga cikin kabul فلما قضي إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الله فلا بلغوني ولوه أنفسكم ما to bayan an gama jayayya tsakanin mabiya da waɗanda ake bi wato har kenan na baya kenan su ɗora zagin na gaba na gaba gare su kuma har a kai ga shaidan na farko to ga hudu ba da shaidan zai tashi ya yi wa ƙala shaitan wato shaitan ya ce wato iblis lokacin da al'amari ya kai gare shi an ka ce to duk shi adda laifi shi ya ɓadda mutane to sai ya ce lamma qulil amru lokacin da an ka hukunta wato al'amari wa udkhila ahlul jannati aljanna wa ahlun nari an-nar wa ijtama'u alayhi wato an ka shigar da yan wuta yan aljanna aljanna yan wuta kuma an ka shigar da su cikin wuta sun ka tattara na cewa wato lahi dai duk akan sane. shi ya fara badda na farko to ga adin da yace inna allaha wa'adakum wallahi Allah ya muku alkawali alkawalin gaskiya bil ba'ati na cewa zai tayar da ku wal jaza'i ku baku sakamako na kware in kun yi aikin kware ko kuma in kun yi mugu ya saka muku wa kun ya faɗa muku gaskiya wa wa'atukum fa akhalatukum ne kuma ne ku alkawali wato nace wannan abu ba zai auku ba fa akhalatukum ne saba muku ban faɗa muku gaskiya ba wa ma kana li alaikum min sultanin ban da wata hujja akan ku ba ni da wata hujja akan ku wato ba da wani hujja ni nuna muku ba illai kawai na kire ku ai kuwatun bani da wani ƙarfi wa qudratun babu wani iko a aqaharakum ala ala mutabati ban da wani iko da nake abin nan rinjaya ku na, illa an da kun sai dai na kire ku har sajabtu likum karba min kawai ba da wata hujja ba fala talumuni wa lumu anfusakum saboda haka kada ku zarge ni sai dai ku zargi kawunan ku kawai domin kun karba min ba da wata hujja ba ma ana bi musrikhkum ni ban zan mai agajin ku ba wala wa ma antum musrikhi kuma ba ku zan masu agaji na ba wato da ni da ku duka dai ba mai agajin wani Ni ka kafartu ma asrakatumuni har da karawa izgili ni na kafirta da abinda kun ka hada ni da shi kuna bota min tare da Allah ba ruwana min qabl eh wato shirkin da kun kai tare da eh, kun ka bauta min tare da Allah fi duniya wato ban ban ciki to kun ga abin nan za su ce ai ba mu bauta mu shaytan tare da Allah eh wato ba yana umarni duk wanda ke umarnin ka ga abin da ya saba ma shari'a ka bi ka bauta masa wato kenan shirkin da kun kai min ga kun ka hada ni da Allah na barranta daga wannan inna zalimin lahum azabun alim kuma azzalumai waɗanda suka hada ni tare da Allah suna da azaba mai tsanani kuɗi diba wato har da izgili kenan hmm. to summa alhaqa وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم to sun maulika fil mashhadi ba da zikir ha hal kufari wato cikin dai wannan faifai kenan bayan an ambaci halin kafirai to abin wa muhawaratihim ba'dhum bi ba'd da maganganun da sun ka dora yi kanana su zagi na sama na sama su zagi na sama da su akai ga shaytan wa hubu da hurbata iblis lahum kuma da hudubar da abin iblis ya ruhe da ita sharaha ahwal mu'minin as-su'ada sai kuma ya bayyana halin wato waɗanda na kwarai waɗanda suka samu arziki sun ka shiga aljanna wa ma a addala da abinda Allah ya musu tattali min al-ajr al-jazil na lada wanda yake mai mai girma A da'imu kuma da umman mai bi qawlihi wa dakhala alladhina amanu aka shigar da waɗanda sun ka yi imani wa amilu salihan sun ka yi aiki na kwarai aka shigar da su jannatin ta jarimin ta talanharu gidajen aljanna waɗanda yake ruwa na gudana daga ƙarƙashin su khalidi na fiya suna waɗanda aka ƙaddara ma dawwama cikin waɗannan gidajen aljanna bi izini rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatuhum fiya abinda gaisuwar su daga Allah ko kuma gaisuwar da mala'iku ke yi musu ko kuma gaisuwar da suke tsakanin su salam aminci wato salamun alaikum kama ko fi bal'at kama yadda yake ga wasu ayoyi assalamu alaikum bima sabatu wani makubar da thumma qawmi misalai sannan ya taho da misalai biyu li wa ta li bayani sharhi ahwali kalmatin tayyiba wato wannan ba Allah ya aiko mana da kalma wadda yake binna kalmar shahada wadda yake in mun bita ga amfanin ko ko wanda bai bita ba kalmar kafirci ga yadda take to ga misalai biyu nan kalmar kwarai ta shiga ta musulunci da kalmar kwarai wadda ba ta musulunci ba wa hiya kalmatu tauhidi wato ita kalmatu ba ta ce kalmar tauhidi wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa ahwalu kalmatin khabitha sannan da halayen kalma mugunya wato ita ce kalmar kafirci wadda yake ita tana da nau'uka daban-daban fa qala yace alam tara alam tara kayfa daraba allah masalan كلمة طيبة كشجرة طيبة نخلها ثابت وفرعها بالسماء السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله لنا to alam tara wato ayyuhal insani wato baka gani ba ya mutum kai fa daraba masalan yadda Allah ya yi misali kalmatan tayyiba wato kalma wadda an mai kyawo ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa kullu kalmatin hasana ko kuma duk abin da yake mai kyawo kar tasbihati kamar misalan tasbihi wa tahmidati ko kuma gode ma ubangiji wal istighfar wa tawbati wa da'awati do wadana kalmomi ne masu kyawu ka shajaratin ba kamar itanya ce mai mai kyawu wato dabino asluha thabitun wato asalin iccenta ya ya kafu cikin ƙasa wa far'uha fis sama sannan reshen ta yana cikin sama tuti uku la kullahinin tana kawo ya'yan itacenta wanda ake ci kowane lokaci bi iznin rabbiya da iznin ubangijinta wato bi iradati kazalika kalmatul iman haka nan kalmar imani tun fi kalbin mu'min tana tabbatar ta ce cikin zuciyar mu'mini wa amaluhu yas'adu lis sama sannan aikin sa yana takawa zuwa sama kamar da su kenan wa yanaluhu barakatuhu wato albarkar aikin nan na samun shi wa thawabuhu da lada shi kullu wakatin kowane lokaci kamar yadda iccen da bino yake kate da sayu masu karfi ƴaƴan itace sama abin suna bada amfani haka kalmar tauhidi in ta shiga cikin zuciya wato abin mutum ya san ma'anarta za ta ta aiki za ta kawo cikin zuciya mutum shi ta aiki na bauta ma ubangiji kamar yadda ta hukunta wa yadribu Allahu al-amsal kuma Allah na buga misallai lin ga mutane lalau law ta tazakkarun ko za su asu wato abin su imani to ci gaba eh wata to wa mathalu kalmatin khabithatin to ga kalmar kahirci ita kuma abinda an misalin kalma wadda abba ta da kyawo shi ya kalmatul kufri ita ce kalmar kafirci ai kullu ma dalla ala al-kufri min al-kalam duk abinda ya nuni na zuwa ga kafirci na magana ka shajaratin khabithatin kamar idan ya ce wadda yake mai muni hiyal hanzal fitu samin hawqil ali wadda yake an tumbuce ta daga abin nan saman kasa malaha min qarar ba ta da tabbata wato kamar itanya ce ta abin nan kun san guna shanu wani mai yado amma ba da abin nan ba da mai daci kun ga sayyunta sama sama suke ah, uitu samin wanda yake ana iya tumbuke ta daga sama kasa saman kasa ah, ma lahamin ta da tabbata domin ba ta da sayyu waɗanda yake tabbatattu mustaqirrun wa sabatun kun ba ta tabbata kazalika kalmatul kufri haka nan kalmar kafirci take la ta ba ta laha ba ta da tabbata wala far'a kun ba ta da reshe wala ta ba ta da albarka wa fil haqiqati tazmiyatuha shajara majazun ai mata suna itanya majazi ne ba haqiqa ba domin ba itanya ba ce mai yado ne لأن شجرة ما لها لأن شجرة ما له ساق wato abinda ake ce mai itanya abinda yake na da auri wato tana iya tashi tana da icin da ta hau ta hau a kansa Wannan jin ma la saqalahu abinda ake mai yado shine wanda yake yado yake kasa bai da icce wanda zai tashi a kansa wa hadhihi minan minan nujum wannan itanya da ake ce ma abin nan guna shanu wato tana cikin masu yado bi khilafin nahla banda da biniya laha urukun tana da abin nan sayyu kuma tana da icce wanda yake tana tashi a kansa wa furu'un tana da rasu Goli zali ka shirme hada kalamata imanin biha don haka an ka kamanta kalmar imani da ita. Watus jikuru kuwa, gaskatawa shi ne ganyenta. Walƙawalu saakuwa magana kuma da an ka ce la ilaha illallah, mahadum wa rasulillah, shi ne yake na ta hau. Wal'amalu sannan aiki da ita shi abin nan, shi da sunta. Wancan furu'uwa shi rafunta uruquha a ah, wancan uruquha ita kalmar gaskatawa shine sayyun da eh, eh, abin nasina sayyun da na ta sannan magana ka ce la ilaha illallah da rasulullah shine ta hau akai ko menene a ce ka yarda babu abin bautawa sai Allah ka yarda Muhammadu rasulullah to don me kai wannan kun ga karkace kenan kun hamda ko yin aiki da ita kamar yadda ya ce shi ne abin da rasunta da nan ‘ya'yan itace su hito muhammad a samu abinci to ci da bitun to yuthabitu lahu alladhina amanu Allah na tabbatar ma waɗannan da sun kai imani bil qawli thabiti wato magana wanda yake tabbatatta shine kalmar tauhidi fil hayati dunya cikin rayuwar duniya fa la yazaluna ala dinin ba su gushewa suna akan addinin su idza futinu in sun an ka fitine su ya manuna fiha min al asl wa sai su amince daga kamu wal qatl da kashi wa gairi zalika duk yadda an ka fitine sun kai dogara da Allah Allah zai tsare su mimma ya asimu hulli islam duk abin da yake musulunci da ya tsare wa fil akhirah haka nan kuma lahira kuma abin nan wato tabbatatta ce fil qabri cikin qabri lamma yas'aluhumul malaka lokacin da mala'iku bi ke tambaya su an rabin daga ubangijin su su ce wane ne ubangijin ku su ce Allah wa dinihum addinin su musulunci wa nabiyuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yajibuna bis sawabi su yi jawabi wato yadda ake so kamar yadda yake cikin hadisi wanda yake rawahu shaykhan wai yadullu Allahu zalimin kuma Allah na badda waɗanda azzalumai kafirai fala ya ta taduna lil jawabasu ishriwa zuwa ga daidai wato ga yin jawabi da daidai bal yaquluna la nadari an ce wane ne addinin ka ce ban sani ba ma'ane ah, ne abin ah, ah, annabin ka ban sani ba komi duk yadda ya sani anan duniya wato sai Allah ya bashi iko a lahira kamar yadda yake cikin hadisi wa yaf'alu Allahu ma yasha kuma Allah na aikatawar abin da yake so min tathbiti ba'alin na tabbatar da sashe akan gaskiya wa idlal akharin da badda wasu min gairi itiradin alai ba mai iya ce ma Allah dan mi kai haka na kun fahimta ko to ci gaba ألم إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا to alam ta ladina badalu ni'mat Allah baka ga waɗannan da sun ka musanya kalmar ubangiji ba wato maimakon ni'imar ubangiji wato maimakon su gode sai suka musanya da kafirci wato quraishawa Allah ya ya ba su ni'ima ya tsare musu garinsu ya ba su abin ya fidda annabi cikin su bai hisu a cikin wasu ba maimakon su gode sai suka sai suka yi kafirci wa ahallu qawmun dar al sai suka shiga suka zaunar da abin suka saukar da mutanen su gidan halaka domin kenan sun jawo ai fada da su a sa musu fari ai musu komi wanda yake abin nan ya same su shine in Allah ya baka nema baka gode ba sai ya musanya ta da azaba kun fahimta ko to ci gaba jahannama yaslawna wato hmm? jahannama wato shine su shiga cikin jahannama yaslawna za su kone ta bayan wahalan nan da su same su cikin duniya wa bisal qarar kuma tir da matabbatata ay al maqarrihiya wato tir da tazam abin da matabbata ita kun gane kun ajalahu lillahi an وجعلوا lillahi andadan su waɗanda sun ka musanya ni'imar Allah da kafirci maimakon su gode suka butulce wato ga abin da sun kai wato mutanen maka an ba su ni'ima an yi musu komi sai waja'alu lillahi andada sun ka sanya ma Allah abukan tarewa li dillu an sabili don su fadda mutane daga hanyar kwarai ta Allah wanda yake dinin addinin musulunci kullahum kace musu tamatta ku ji dadi domin wanda ke yin banna lokacin da yake yi yake yana jin daɗi ku ji daɗi dan kaɗan fa inna masirakum ila an-nar zuwa ga wuta ne fi tadidun shadidun lahu wato wannan akwai tsoratarwa mai tsanani watan bihun liman yuridu an yakata dibin kuma akwai falkarwa ga wanda ke son yayi koyi da sufi da qalihim ga ayyukan su ba bi irin waɗannan thumma qabil isharat wa qala sannan ga taqibi nan ga waɗannan abubuwa ci gaba إنا مزقناهم ذلا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف to qul ya muhammad li ibadika ce ma bayina alladhina amanu wa sun kai imani wai in yuqimu salata ka gaya musu su tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abin da mun ka azurta su da shi sirran wa alaniyatin cikin kowane hali koye da bayyane min qawli an ya ce yau mun gabanin wani ne ya shi yinin nan wato na lahira na kiyama labarun fi babu ciniki a ciki wala khilal babu zumunta a ciki babu wato abuta a ciki shine ranar kiyama summa a zikrullahi ko eh, wa wasfu bismil mawsuli wato yace abin nan gashi nan ta fito wa wasfu bismil mawsuli Allahu alladhi khalaqa samawati ko eh, wa zakara lahu sab'a sifatin ya ambata mai suwohi bakwai tashtamilu ala asharati adilla wanda yake kowane abin nan kowane sila daga cikin abin nan Allahu alladhi ko Allahu alladhi ne ga nan ya yi kuskure tun ba wato za a ambaci Allah da abin nan sifa shi ismin mausuli sannan da siloli goma waɗanda yake kowace sila guda wato tana nuni ga cikar ikon Allah da cikar ikonsa liyar bidal ibadata almamura biha bil ma'budi domin ya aure abin bautawa da abin bautar da abin bautawa wato abin nan za mu karanta mu gani abin da ake ce ma sila kamar ka ce zaidu wannan wannan da yayi kaza to wannan shine shine sila shine ismul mausuli yayi da sila um, mutumin nan da yayi mutumin nan mutumin nan da yayi to yayi kaza yayi kaza yayi kaza duk abubuwan da an kawo su asila kenan wannan nahu ne to ci gaba Allah Allahu ladhi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala ma'an fa akhraja bihi min as rizqan wa ghafara لتجري بالبحر بأمره وسخر لهم الأنهار To, ba a yace ya ambaci sunan Ubangiji ba, wato da ya yi mai abin nan sifa da mausuli sannan da siloli za mu kidan ya su mu gani goma. Allahu shi ne ismin, shi ne allazi halaka samawati wanda halitta sammai, halaka samawati shi asila daya. ya halitta samai da ƙasa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama shine sila ta biyu a samawati wal ardi wannan duk gaba ɗaya ya halitta samai da ƙasa ɗaya wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama biyu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar game da ruwan nan ya fitar da abinci gare ku daga na ƴaƴan itace uku wasaka lakum al-anhar ya kore muku koguna suna ta gudana eh wasaka lakum al-fulka ko eh fulka litajri abin nan litajri fil bahari litajri fil bahari bi'amri eh bi'amri to سر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره يوه في البحر لتجري fuluka litajri fil bahri bi amri eh wasakhar lakum al anhar wasakhara lakum al anhar atawun ah, khalaqa samawati wal arda daya anzala minas sama'i ma'an biyu wa akhraja bihi lakum ukku uh, biyar وسخر لكم خلق السماوات والأرض ديا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم ملك فلك لتجري البحر بأمره وسخر لكم الأنهار بير wasakhara lakum ash-shamsa wal qamara ya hore muku abin nan rana da wata da'ibaina har abada suna ta gudana cikin falakin su shidda wasakhara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare da rana wannan don ku huta ciki wannan ko don ku tashi ku nemi abinci wa ataku min kulli ma sa'altum ya ba ku duk abin da kun ka roke shi ala hasbi masalikum kuma yadda zai amfani da abin nan takwa wa in ta'uddu ya wa in ta'uddu ne mata la la tuhsuha innal insana la zalumun kafar to mun rage kenan wani ah, a sab'a silati a tashtamilu a a sab'a wato sila bakwai wanda yake sun tattara akan wato adilla goma to halitta sama da ƙasa da saukar abin ruwa da fidda 'ya'yan itace sannan abin nan jirage su gudana cikin ruwa to sannan an har, horewa abin nan koguna rana sannan wata wasakhar lakum al-layl daban an-nahar daban don kowane aya ne daban-daban eh. wa atakum min kulli ma sa'altum sannan ya baku duk abin da kun roka wato ita silat bakwai amma fa'idodin da za a gani daban-daban adilla goma kun gane ko wa in ta'udu ne mata Allah la tusa in kun kada kidan ya ni'ima ubangiji ba ku iya lisa yesu ana muna mai da shi takwas eh? a bakwai ne bar shi bakwai din ko eh, sakhara lakum shamsa wal qamara da'ibaini wa sakhar wa khalaqa samawati wal ardi wa anzala minas sama'i ma'i yana yiwa fadin nan duk cikin silar guda ce fa akhraja bihi minaz zamarin da kallakum dan kaga ya adabi da fa don ya nuna hade suke hmm. to mu ci gaba ko to ina ne wa in udu ne mata la ilatu tusu ayan kun ka kidan ya ma ubangiji ba ku ilisa yesu ai la tuqiqu adda ba ku iya lisa yesu innal insana ladhalumun kafar Allah ah, wato mu lalle mutun kafiri ladhalumun mai yawan zalunci ne kafara mai yawan kafirci ai kasirul zulmi li nafsi mai yawan zalunci ga kansa bil ma'asiyati da sabo wal khul da kafirci li ni'mati rabbi jami'u akar wakar la eh bai karanta bai karanta ba eh aya aya aya oh, to ci gaba وسخر لكم الشمس كرمتها تو وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار to mun fahimce ta da to shi kenan ci gaba hmm. to ba wato kenan ba ya ce eh, abin nan waɗanda sun ka musanya ni'imar Allah ba yayi misalin Qurayshawa to sannan cikin ni'imomin da ya yi musu wato su zan cikin zuriya Ibrahim shi Ibrahim wanda yake shi ya kawo su a nan don su bauta ma Allah kun fahimta ko sannan kuma wannan addini bisa ga addinin Ibrahimu ne wanda aka kira su sannan sun ka ki ce kenan kamar sun ki addinin ubansu kenan kamar mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce ga abin da muhammadu rasulullah ya ce a'a tijani dai ko ba haka ba <laughs> shi ne ya yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to to ga abin da muhammadu rasulullah ya ce a ban binta sai ta tijjan ɗaya ke bi to shi ne nan eh, suna alfahari da ibrahim eh, kuma eh, mu ya'yansa ne shi ya kawo mu ga wannan gari don mu tsare ibada don mu yi kaza to ku a a sai dai abin da ubanninmu sun kama daga baya kun gane ko kamar mu karanta mu gani summa uh, amara bi zikri ibrahima shakhsiyya wato ya yi umarni da ambaton ibrahim wanda yake a shakhsiyatul misaliya wato mutum wanda ake misali da shi fi rabbin ni'ami bi shukri mun'imi wato wanda yake ya hada ni'imomi da gode mu wanda yayi mai ni'imar wal ikhlas rakakewa fi ibadatil da gabata ma Allah wa sababin ni'im kuma da sabobin sabubban ni'ima allati tatamatta'u biha quraishun ne sababin ni'ima wadda Quraysha ke jin daɗi da ita la'allahum yazkuruna kila in an ambaci wannan kissa za su tuna wa yaqtuduna bi su koyi da shi kamar yan an ce ku ma musulmi masu kalmar shahada ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sanan kuma ko kuna bin wani kun gane ko fa qala yace wa iz qala ibrahim ci gaba to ka ambata iz qala ibrahim lokacin da ibrahim ya ce rabbi ja'al hadhal badal ya allah ka sanya wannan gari makka amina amintacce ai za amna ma'abucin aminci wa qad ajaba allah du'ahu alhali kuma allah ya karba mu addu'arsa faja'alahu harama ya sanya shi kurmi la yusafu fihi damu insanin ba zubar da jinin mutun ciki wala yuzlamu fihi adam ba za a zalunci kowa ciki ba wala Sadu saidu ba za a farauci farautar shi ba wala fitala khala'u kuma ko ciyawa da ta fito ba a yankanta kun gane ko wajnubni wa baniya kuma ya Allah ka nisantar da ni inji Ibrahim da ni da ƴaƴana anna abul asnam kada mu bauta ma gumaka to ga gumakan kuma an tawo ana bauta musu an an ce ku bi abinda Ibrahim ya ce a gumakan da gashi ko Ibrahim ya addu'a ya ce kada ya Allah ka nisantar da ni kada in da ni da ƴaƴana kada mu bauta ma gumaka kun gane ko to ci rabbi ja'alni فمن تبعني فإنه to ibrahimu da ya ci gaba da magana na Allah ya tsare shi daga bauta ma gumaka ya ce rabbi innahu zanna kathiran min nas ya ubangiji wato su gumaka adallanna kathiran min nas sun badda masu yawa daga cikin mutane ka tsare ni ka tsare ƴaƴana daga gare su Ba man ani duk wanda ya bi ni ga ta ubangiji fa innahu minni yana cikin yana cikin iyali na saboda haka ashe ko ba ƴaƴansa ba duk wanda ya bi shi ga aqida ta kwarai to yana cikin ƴaƴansa wa ma asani wanda ya saba min koda daga cikin iyayana ne fa innaka ghafurur rahim ya ubangiji kai mai gafara ne wannan ya nuna kenan tausayin ibrahim hadha qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru shirk wannan gabani ya san Allah bai gafarta maka kafirci eh, eh kware ku wannan ya gode kuma kenan ni fata wanda eh wannan wanda ya bace Allah shi da shi ba abin nan eh, musulmi gunya fata hmm. to ci gaba yana bacewa zan ce aka yi ni akan gaskiya ne dan me yake faɗa da kai ce dan kace mai kahiri ka gane eh, ce dibo kai kai kai kalmar shahada kace kaza kace kaza ma'ana kalmar shahada da abi qur'ani abi hadisi dibi ga dibi aikin ka dibi kaza kaga sai sai shiru wanda ya bace ba a shiru a musulmi ne musulmi akwai musulmi wanda an musa kima akwai musulmi mun hare ka gane karkatacce da wanda ba karkatacce ba eh. rabbi inni askan أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to ya ci gaba da rabbana ya ubangijin mu inni askantu min zuriyati na saunar daga cikin zuriyata wato kenan Isma'il tare da uwar shi eh, tare da uwar Isma'il wato na zaunar da su bi wadin gairi zai zare wato ga wani rafi wanda yake babu shuka na shine Makka inda baitul muharram ga gidan ga ɗakin ka wanda yake amintacce wato tsalalle wato wannan allazi kana qaula tufan tun gabanin tufan wannan daki akwai shi rabbana liqimu musalla ya allah na kawo sunan nan don su tsaye da sallah da ta minan nas awilin ka sanya wasu zukata daga mutane tawi suna karkata ilaihin zuwa gare su wato don haka kowa son yake ya tafi makka قال ابن عباس لو قال أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم دا ياتي كسن يزكاة متاني دا قوة دا كافري دا مسلمي دا قوة ياي بيجي زوا sai أما سيأتي كسن يوسو زكاة دا mutane. wato kenan sai waɗanda Allah ya nufa amin warzuqu min ath-thamarati ya Allah ka ka azzata ya'in nan nawa daga 'ya'yan itace la lamu yashkurun ko za su godewa wa qad fa'ala alhali ya Allah ya aikata ya karbi wannan addu'a bi naqali ta'if ilay ta'if da wuri ne fako an ka ciro shi daga abin nan daga siri an ka kawo ana saboda ka ƴaƴan itacen ta'if ya na ko ina cikin duniya sannan kuma makka ba ka ganin inda ake shuka amma kowane ‘ya'yan itace za ka iske can kamar can ake yin su kun fahimta ko? Mm. to ci gaba ولا في السماء to rabbana ya ubangijin mu duk mu addu'a ibrahim innaka ta'lamu ma nukhfi ya allah ka san abin da muke boyewa wa ma da abin da muke bayyanawa wa ma yakhfa 'ala allah min shay'in ba wani abu wanda ke koyuwa ga allah fil alli wala fis sama cikin eh, cikin kasa ko cikin sama wannan yana yiwa maganar allah ce da ibrahim ya ce ya allah ka san abin da muke bayyanawa da abin da muke boyewa Allah ce eh, hakikata ba abin da yake buwa gare ni kuma yana yiwa ya zama magana Ibrahim kun fahimta ko to ci gaba amma alhamdulillah alladhi wa abani ala al-kibar isma'il wa ishaq inna rabbi lazami'ud du'a to da yace ya hata bila an yakuna min kalamihi ta'ala wato magana Allah shi ya fara yin ta ba ba kotin ne ba ko ko magana Ibrahim ce wato Ibrahim ya faɗa Allah ya yi kotin cikin Qur'ani ka gane amma ne ta wama a cikin wama <laughs> eh na abin nan ba hmm, haka ne hmm. to alhamdulillah alladhi wahaba li al-kibari godiya ta tabbatar ma Allah wanda ya bani lokacin tsufa Isma'il wulida lahu wulida wa lahu tis'un wa tis'una sana wato ya bashi da Ibrahim Isma'il wanda yake shine uban Qurayshawa wato alhali a lokacin nan yana da shekara 99 wa Ishaq kuma ya bani Ishaq wulida wa lahu mi'atun wa ithnata asharata sana an haifi Ishaq yana da shekara 112 saboda haka tsakanin Ishaq da Isma'il da Ishaq shekara 13 inna rabbi la sami'ud da lalle ubangiji na mai mai jin addu'a ne wanda ya roke shi yana karbawa to ci gaba wato kun ga an yi takidi eh, lalle ubangiji na haƙiƙa mai saurane addu'a ne eh rabbi ja'alni muqima salati ya ya ubangiji na ka sanya ni mai tsaye da sallah waje min zurriyati kuma ka sanya daga cikin zurriyata wanda zai tsaye da sallah wa atabi min li'ilami Allah ta'ala anna lahu an ta'ala lahu anna min minhum kufara wato bai ce ka sanya zurriyata duka ba sai ce ka sanya daga zurriyata domin ya san Allah ya sanar da shi cewa cikin zurriyar shi akwai wanda ba za su yi sallah ba rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijinmu ka karbi addu'a ta wanda ka ambata kun gane ko rabbana ga kirmi rabbana wa liwalidayya وللمؤمنين يوم يقوم الحساب to rabbana ghafir li ya ubangiji ya ya ubangiji na ya ubangijinmu igfirli ka gafarta min wal walidayya kuma kai gafara ga uwayena wato huna qabla an yatabayyana lahu adawatuhuma lillahi wani yayi wannan addu'a gabanin ya gane makiyan ubangiji ne ba za su yi imani ba azza wa jalla aslama ummu ko kuma uwashi ta musulunta wa qura walidi kun fahimta ko mufradan walidi wa waladi da dana walil mu'minina kuma kai gafara ga abin mu'minai maza da mata yawma yaqumul hisab ranar da hisabi ke tsayuwa shine yawma yabdu ko ranar da wato abin hisabi zai bayyana wa har kuma shi yasharu yasharu fi lisab wato yini wanda yake hisabi zai bayyana ciki wa hadha du'a'un lil mu'minina bil maghfira wannan addu'a ce ga mu'minai duka wanda Ibrahim yayi ga gafara ga mu'minai wallahu ta'ala la yaruddu du'a khalilihi ibrahim wato Allah kuma ba zai yi raddin addu'ar shi ba in kana son wannan addu'a ta same ka zanna kwarai Fafihi fihi bisharatun azima li jami'il mu'minin bil maghfira akwai bishara ta mai girma ga dukan mu'minai duk wanda yayi imani yayi aikin kwarai to addu'ar ibrahim za ta same shi to ci يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشحذ فيه الأبصار wato wannan ita ce addu'ar da Ibrahimu ya yi wadda yake ta ba da tarihin Qurayshawa waɗanda da ni'imar da Allah ya yi musu kun ga wato ya kamata kamar an ce ku tuna da wannan addu'a ku tuna da halayenku na farko ku tuna da babanku ku tuna da aikin da tawo muku da shi wancan ne kun gane ko to ba da zikir ibrahim al-khalil bayan ambaton ibrahim al-khalil wa du'a'ihi da addu'ashi alladhi huwa aslun ni'am wanda yake shine asalin ni'imomi allati an'ama Allahu ala quraishin an'ama Allahu ala quraishin wanda yake Allah ya ni'imta ta ga quraishawa mimma da'ahum bihi eh, ila tafkir ga abinda ya kire su da shi zuwa ga tunawa tazakkur tunawa wa ruju'i da koma ila Allah ta'ala haddada mu ya tsoratar da su bima ya ce ga abin da zai zo in istamarru ala koyin sun ka doge ga kafirci wal ina tsaurin kai fa qala wala tasabanna allahi gafilan kada kai zaton Allah mai shagala ne amma amal zalimun ga abin da azzalimai ke aikatawa na mutanen makka inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashhasu fihi al-absar wato Allah na yi musu jinkiri kawai don wani yini wanda yake ko ko yana musu jinkiri har zuwa ga wani yini wanda yake idanu za su hito turutu. li hauli ma tara don abinda idanun ke gani yuqalu shafasa basaru fulanin ganin wani ya hito turutu ai fatahu ya ya bude shi walam ya gammiru bayrin shi ba don tsoro mudi na mukuni yurusa لا يرتد إليهم قلبهم وأفئدتهم to lokacin da idanu ke hitowa turu-turu cikin wannan yini muti'ina suna masu gaugawa mukurin irusin wani ya ɗauka kai zuwa sama wato yana dibin musiba da ta gare shi la ta dole ilayen ɗarkun ganin su bai komowa zuwa gare su wani bai ko kyabtawa wa abi da a wasan nan zukatan su yohintacci babu hankali ciki babu tunani kowa tsoro ya rufe shi bai san tunanin da zai yi ba تو چی کبا وانذر يوم العظيم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخينا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونستجيب أولم تكونوا أقسمتم قبل ما لهم من زوال to bayan an tsoratar da waɗanda ba su bi abin da Ibrahimu ya ce ba sannan kuma Allah ya ce ma annabi ka tsoratar a wa'anzirin nasu, ka wa mutane gargaɗi jami'an gaba ɗai wata ba shi ɗai ba yau mai yatihimul azaba kai musu gargaɗi ga yinin da azaba zai zo musu shine ranar kiyama fa yaqulu alladhina zalamu sai waɗanda sun kai zalunci sun kai kafirci a yana daga cikin su su ce rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka jinkirtar da mu wato ka mayar da mu zuwa duniya zuwa ga dan ajali makusanci nujib da'awata mu karba kiran da kayi muna eh, mai she mu karba yanzu can lokacin da anka kira mu ba mu san abin haka yake ba mu karba ba muna fatar a mayar da mu mu karba <coughs> wadatta bi rasul mu bi abin da manzaji sun kace in sun in sun faɗi haka sai a ce musu don zargi awa lam takunu wa qasamtum min qabl ku zan da kun yi rantsuwa ba malakum min zawal ce ba za ku gushe ba daga duniya ba ku ne an ka kira kun ka ce ba ku yarda ba eh, abin nan da an ka ce muku za ku tashi an ka ce a ah, ai mun mutu shikenan kuma da gidajen nan nan ba mu tashi ba ku ne ba wasa kantum أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم kuma ba ku ne kun ka zauna cikin gidajen waɗanda na yi zalunci ba an ka halaka su al'ummomin da sun kai zalunci an ka halaka sun ka wuce kun ka tau kun ka maye ba ku ji tsoron yin irin zaluncin nan ba ba ku ne ba wa tabayyana lakum kayfa annabiyun kuma ya bayyana gare ku yadda mun ka aikata ga azabar da mun kai musu falam zajiru ku tsawatu ba wa darabna lakum al ansar ba mu kyale ba kuma sai da mun kai muku maganganu mun ka kawo muku misalai cikin qur'ani duk da falam ta tabiru ku kula ba ba ku ne ba saboda haka she maganar a da ku duniya maganar banza ce ba ai Allah tsare mu to ci gaba الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال to wannan da fi wato abin nan kamar iltifatu anu ba an an ce annabi shi ga musu gargadi kuma su yi wannan magana a yi musu wannan eh, da an ka ambata to yanzu kuma an komo ana faɗin ga abin da sun kawa annabi wanda yake wanda yayi haka nan bai cancanta a mai da shi duniya don a karbi wani abu ba don a karbi wata tuba ta shi ba wa kar makaru makarhan sun yi irin makircin su hay su aradu katla wadin da suka yi su kashe annabi aw ta qayida ko ko su tsaure shi cikin gida aw ikhraju ko ko su fidda shi daga garin su ko ba su yi ba wa inda Allahi makarun alhali makircin su yana wurin ubangiji sakamakon makircin su yana wurin ubangiji an rubuce don a yi musu gargadi da shi abin a yi musu gori da shi ranar lahira wa in kana makarun la zula min aljibal lalle makircin su ya zamo la zula min eh, la tazula minhu aljibal duwatsu na gushewa saboda shi wato yana da wannan yana da ma'ana biyu wato makircin da sun kai mu karanta sharhin da wato Allahu fi la tazula minhu aljibal la muljuhud wato sun yi makirci amma makircin nan bai zan yana gusar da duwatsu ba wato sun yi makirci don su ɗebe addini su tumɓuce shi wanda yake shi addini kamar duwatsu ne to wannan makircin nan har abada ba za su ci nasara su tumbuke ba kun fahimta ko ai ma'ana la yu'um ba a kula da su sun yi amma ba za duwatsu ba za su gushe ba suna nan wala yaduruna illa anfusun ta saboda haka wato kokarin da sun kai su tumbuke duwatsun nan sun yi ne don su kamar mutum ya yi hushi ne ya to kauri dutse don ya gushe shi dai zai koma baya kun fahimta ko wal murad bil jibali huna ila haqiqatu duwatsu wa qila shara'il islam shari'o'in musulunci al mushabbah biha waɗanda yake an sifanta su da duwatsu fil qarari ga tabbata wa ba da tabbata wa fi qira'atin kun gane wannan ko wa fi qira'atin bi fatahi lam wa in kana makaruhum la tazulu minhu al-jibal wato sun yi makirci makirci wanda yake a inda ga duwatsu an kai za su gushe amma abin nan ga annabi bai yi komi ba kun fahimta ko wato sun yi gayan makirci wanda yake daga duwatsu an kai shi da sun gushe shine wa qariya bi fatihi lami la tazulu wa rabu fi'li la tazulu ba la tazula ba fa in mukhaffafatun wal muradu ta'zimu makarin wato azan yi babban makirci wanda yake da duwatsu an kawa duwatsu na gushewa وقيل المراد بالمكر كفر كاهر تنسو ويناسب على الثانية تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض واتو إم أن كافرتي wato har sammai ma suna kusa su tsatsage watan shakul allu kasa ta tsatsage wata shirul jibalu hadda duwatsu su faɗi wato suna nikakku wa alal awwali ma quri'a shazun wa ma kana wa kana makaruhu litazula minhu aljibal to wata qira'a ce daban kun gane wannan ko to mu ci gaba sun maltafata fala ta'diban الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام to kamar yadda ya ce wata ga abin da sun kai ga abin da sun kai ga annabi to kuma yanzu su komo eh, abin nan su ce a maishe su duniya don su karba ah. sun cancanta ba su cancanta ba kenan sun maltafata ilan nabi sannan ya waiwaya kuma zuwa ga annabi mukhadiban lahu shina wa annabi magana wasiyan lahu amma yulaqi yana lallashin annabi wato ga abin da yake haduwa da shi na mutanen sa mutanensa kayi hankuri wa muwa'idan lahum bin nasr alaihim kuma yana yi mai alkawalin cewa zai taimake shi a kansu. faqala yace wala ta asaban Allah muhlif wa alihi rasulahu kada kai zaton ya Muhammad kada kai zaton Allah yana saba sa alkawalin da yayi wato Allah ya alkawalin zai taimaki sa, to wannan taimako kada kai mani Allah zai canza shi inna Allah hadirun wato Allah mabuwayi ne galibin marin jayi ne la yujiru shay'un ko da yayi jinkiri sai lokaci ya taho zuntuka ma abucin yin azaba ne ga wanda ya saba masa zai rama wanda wanda duk yayi kada ka damu يوم تبدل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات لله الواحد القهار wato Allah zai yi musu azaba ranar da ake musanya wa ƙasa gairal ardi ba waɗannan ƙasa da ake a ba radda za a musanya wata ƙasa wadda za a wa mutane hisabi ba wannan ƙasa ba was samawati haka nan samai nan wato za a canza su ko yawmul qiyama li husharun nasu ala arlin bayda anaqiya wato za a tada mutane akan wata ƙasa fara wadda yake babu wata kazanta gare ta kamar yadda cikin hadisi wanda yake bukhari da muslim sun ruwaito warawa muslim su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi aina nasu ina mutane lokacin da za a canza kasa ina mutane suke yau mai din aran nan qala al sirati suna kan sirati sun hito daga kabruka sun shiga siradi kamin abin nan sai a canza ƙasa wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane su bayyana daga cikin kabruka lillahi alwahid alqahar daga zuwa ga Allah wanda yake shi an maka daici alqahar mai rinjaya kowa watar almujrimin wa tara almujrimin yawma idhin a wannan ranar lahira radda za a yin wannan azaba watal na za ka ga masu laifi wato sune kafirai ma idin rannan muqarrani na fil asfad an yi musu ciri daidai wato an hada bibiyu an dan daure tare da ko wani mutum da shaytanin sa fil asfad cikin maruruwa alquyud an samu su kan maruruwa an gama kafar wannan da kafar wannan sannan ko wani kuma an hada hannayensa ga wuyansu an daure sarabilu min ne. قطران وتغشي وجوههم النار rigunan da قطران سنة na alkibiri ne farar wuta wanda yake da an kunnawa sai ta kama bal bal bal li'annahu ablagu lishti'alin nar shi yake tsanani ga abin nan kama wuta wa ta ga shawo nar bayan kanan wuta ta rihu fuskokin su to ci gaba wato Allah zai yi hisabi irin wadda an ka fantan nan ziyar lawa kullum nafsin don Allah ya saka ma kowace rai bayan sun hito kowace rai a saka mata ma ba abinda ta aikata hairi ne ko shari ne inna la sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar yin hisabi ne yuhasibu jami'al khalqi zai wa dukan talikai hisabi fi qadari nisfi hari wato cikin gurgudon rabin yini min ayyami duniya daga cikin kwanukan duniya li hadithin bidhalika wannan bai yi a fada da kai domin sai hadisi mm, to ci gaba هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا هو to wannan gargadi da an kayo bisa ga abubuwan da na shuɗe kun ga gargadi take da abubuwan da na shuɗe ya ce wannan ƙur'ani ko kuma wannan sura abin nan balagun linnasi wato isuwa ne zuwa ga mutane wato ye kuwa ce wanda yake Allah ya yi don a isuwa ga mutane wali zarubi kuma don a yi musu gargadi da shi ai bi ma fi da abinda a cikin kujen na hujjoji annama ma ko ilahun wahidun wato cewa abinda za a yi musu gargadi cewa ba abin wato shi Allah shine abin bautawa guda kawai eh? eh wali alamu don su san eh, bi ma fihi min hujja su san abinda eh, su sani game da abinda a cikin hujjoji mi za su sani annama ma ko ilahun wahidun cewa shine abin bautawa guda wali zakkar ul albab kuma don masu hankali su tuna su su astu ai ashabul qul masu hankula su tuna wa qad ishtamalat hadhihi al-aya wannan aya da muka ambata ta tattara ala jami'i ma darasar ma ma ma rasar ko ma ma rasar hadhihi sura duk abinda wannan sura ta yi ta yi ambata ta ta kunsa mina tauhidi na tauhidi wal wahyi da wahyi wal isha da shirra wa tafkir da tunatarwa wal azza wa azza wa qad khatama bima bada abita ta cika da abin da ta fara da shi inda kauli kitabun anzalnahu ilayka ba haka nan ta fara ba ta